well done mr ekon wannan kayan can ya kamata kowa a oga buzo wani ne naka a duk za ta tare su wannan hude su duka naka ne mm. mai dawa mai daji da wannan kofa-kofan nan wannan duk ibar taka zai haramce wallahi babu halakar gama on set din fim din duniyar sama yusuf me za ka ce abu ne na wayo da layi mun ɗauki wannan aiki kuma na tabbatar da muna fatan nasara gaba masoya a saurari mu a cikin shirin duniyar sama me ka ce ina fatan wani a cikin shirin duniyar sama da kula da wannan nahiyar tamu har ka je duniyar sama ka je ka dawo za mu rike ma mutanenka kamar yadda ka tafi ka su za mu ci gaba da ba su kulawa kamar yadda kake ba su kuma laisa ta'ala wa barakatuh ga Wani ga Oga Hafizu. Yawwa, ka gani nan dajin kare ku kanka ne. Eh. Yawwa, sai ka kira wanda zai fanshe ka. Fada ta bata da laushi. <laughs> Ah, dole za ta ai na fi son mai taushi. Fada ta bata da laushi. Ka kira wanda zai fanshe ka a dajin nan. Kuma da dajin fanshe kara ne. Eh, to ga ka ga masu kallon mu yanzu haka mutum dubu goma suna kallon ka. Duk a cikin su ba mai iya taimaka ma da wani abu a fanshe ka ko kuma kawai indirza. Ba soyayya gaskiya suke ba. Ba soyayya to wallahi ni ba yanzu zaka ga. Zan daddatsa ka gida bakwai. Ah! hanya kana da seti kuwa wallahi ba shi da seti to kun kan magana duk ka sun gure mu ba ina da faso kuma a kasa ku ka sa ka dira kwarba yi ce eh, ya fasa yi wayo yana kamo cikin ku na gauza wallahi da sai ka rike shi ka rama aiya ya aiya eh? muna bai hekara <laughs> ki da yayin ko ba ka giya ta yayin ta yayin mi ma yanzu ka tafiya ke likiri To ku ci gaba da kasancewa da mu a tashar mu mai suna Hausa TV domin kawo muku wani suburbuɗaɗɗen zafaffan shiri wanda na tabbata dan kallo ma sai ya gudu da abubuwan da za a yi. wajen dariya fa sai cikin shi ya yi bindiga wana kwalliya mishi kwalliya zai cinye abin kwalliya Thank you. yauwa ku ci gaba da kasancewa da mu a youtube channel mai suna hausa tv ku danna subscribe ku danna kararrawa akwai kuma kankara kankara ce ko kankarar top tv ba <laughs> eh kankarar top tv sannan kuma akwai <laughs> sabon channel mu mai suna rayuwa tv ku garzaya ku latsa mana subscribe ku danna mana kararrawa domin kallon wani sabon shirin mu mai fitowa yauwa ni ma gani ga hafizu official gani ga hafizu gani ga ke sara ka ga mun dace ce alquran sai kai me rayi me eh kai ga ga ke sara to ya yi shiru ala ta satin ba kai goma ne faɗa ba ga ka ga ke sara go yau dai ga ma a daji ah, ai ban zo nan ba <laughs>